بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله A yau, kwanan wata uku ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya hijiriya wanda ya dace da ashirin da biyar ashirin shida ga watan huɗu. shekara ta dubu biyu da ashirin a lissafin turawa muna zama na biyar darasi na biyar a cikin tafsirinmu na alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na usman bin affan da ke kofar gadon kaya kano nigeria a yau da taimakon allah Ta wa ta'ala za mu dora kai inda muka tsaya a tafsirin suratu baha tafsirin suratu taha za mu tashi aya ta ɗari daidai aya ta ɗari daidai a jiya mun tsaya ne faɗinsa ta'ala ka zalika na kusu alaika min an ba'i ma qad sabaq wa qad atainaka min ladunna kamar haka ne muke kissanta maka muke baka labari ya kai muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga cikin labaran da suka gabata na annabawa salihan bayi hakika mun baka ambato mai girma daga gare mu shine alkur'ani to yau za mu yi bayani akan wato mummunar makoma da za ta kasance ga duk wanda ya kauce wa shari'ar alqur'ani mai girma shine sai Allah ya ce arama. rama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا الله مدعوك سركي يشي من أعرض عنه دون دي كود كي قبل واتو wannan littafi Alƙur'ani mai girma littafin da Allah tabaraka wa ya mai shi mu'jiza babba ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine alkur'ani alazim a'rada anhu ana nufin sadda wa azzan anhu wanda ya hana bin Alƙur'ani. wanda ya juya baya yake aiki da alkur'ani walam ya'mal bima fihi min halali wal haram bai yi aiki da abin da ke cikin alkur'ani ba na halal da haram bai yi aiki da abin da ya zo a cikin alkur'ani na ladabbai da makarimul akhlaqi ba sannan kuma bai yi kudiri da abin da ke cikin alkur'ani na aƙida ba sannan kuma bai lura da kisoshi da misalai da aka buga a cikin alkur'ani ba to lalle ranar tashi alkiyama zai dauki wizir abin da ake nufi da wizir shine al'uqubatu saqilatu al-bahiza zai dauki uquba kamar da Imam Zamakhshari yake fada zai dauki uquba mai nauyi fa innahu yahmilu yawm al wizra an ambaci wannan uquba da wizr ne aka ce tashbihan fi thiqaliha ala al-mu'aqabi wa su'ubati ihtimaliha saboda tsanantawa ga shi wato wanda za a yi masa ba din an kamanta shi wato ba zai iya ɗaukan nauyin azabar ba wallahi duk wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai masa azaba ranar tashi alkiyama saboda kauda kai ga barin alqur'ani to ba zai iya jurewa ɗaukan wannan uquba ba shi sa aka ce akwai su'ubatu ihtimaliha bil himli a matsayin nauyi ne da zai iya ɗauka ba Allah ka raba mu da kaucewa da kin aiki da alkur'ani ayoyi masu tarin yawa a cikin alkur'ani wato sun yi bayani cewa dukkan mabarnata mujirmai za su zo ranar tashi alkiyama suna ɗauke da auzarahum zunubinsu yahmilu yau qiyamati wizran zai ɗauki ukuba ma'ana zunubin da ya aikata zai yi dakon wannan zunubi da daƙyar zai ɗauke shi ranar tashin alkiyama wannan sifa ce ta mabarnata sifa ne ta mutanen da suke kazamai za su ɗauki asƙala zunubihim ala buhurihim yadda jaki yake dakon kaya yadda ake labta wa raƙumi amale kaya a gadon bayansa saboda wato ya kai shi wani wuri haka za a lafka wa mutum zunubinsa ranar tashi alkiyama a gadon bayansa Allah madaukin sarki yana faɗa cikin suratul an'ami qad khasira alladhina kazzabu bi liqa'illah hatta idza ja'atuhum as-sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha Allah yace wahum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim shine muhallin shahid وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم على ساء ما يزرون za su yi jakon zunubinsu laifuffukansu a gadon bayansu Allah ya ce ya munana abinda za su ɗauka a wata ayar ya hamilu auzarahum kamilatan yawmal qiyama wa min auzari alladhina yudhillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun da kuma inda Allah yake faɗa cikin suratul ankabut wala yahmilunna la yahmilunna asqalan asqalahum wa asqalan ma'a asqalihim kaga fassara kenan za su yi da kon nauyi akan nauyi nauyi kan nauyi wala illa yahmilunna asqalan wa asqalan ma'a asqalihim yace wala yus'alunna يوم القيامة أما كانوا يفترون أشير سورة فاطر الله يتشجب للشوى ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدء مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى waɗannan ayoyi da su da makamantansu sun zo a cikin alkur'ani suna mana bayanin akan cewa ba lalle akwai masu dakon zunubi ranar tashi ba يتي فانه يحمل يوم القيامه وزرا وساء لهم يوم القيامه حملا الوزر المحمول ذنب الذات ذوكا يا موننا اما زين حمل ان انت حمل كما انت حمل بعيد لبتم كايا يا موننا اثقال ذنوبهم كن وكفرهم ياتون يوم القيامه يحملونها ذا رانا نتاشى القيامه suna ainihin wato dakan wannan zunubi nasu khalidi na fihi suna masu kaddara madawama. dawama imam al-qurtubi yace khalidi na fihi ana nufin muqimi na fihi a cikin tafsirinsa ai fi jazaihi wa jazaohu jahannam za su masu kasance masu kaddara madawama a cikin ainihin wato wuta wace wuta ita ce wutar jahannama sai ya ku yan uwana wannan ayar tana tsoratar da mu hadarin kaucewa alkur'ani shi sa wajibi ne musulmi a matakin farko mu koyi ƙur'ani. mu koyi karanta alkur'ani musamman ma'anonin alkur'ani dan qur'ani shine littafin da zai cece mu abun kunya ne kwarai da gaske a ce mutum musulmi bai je makarantar qur'ani ba bai koyi ƙur'ani ba bai san yadda ake karanta alkur'ani ba a ga mutum dukkan wani abu na duniya ya iya shi ya tara shi an iya turanci an iya chinanci an iya faransanci yanzu har makarantunmu ma har yaren faransanci ake wajabta mana yanzu akwai waɗanda za ka su suna faransanci yadda ka san suna yin hausa daman turanci kan ba magana amma wallahi ba su iya larabci ba larabci ba komai ba ne ba ba a mai da shi komai ba ba shi da daraja ba shi da kima makarantunmu ba su daraja shi ba makarantunmu ba su kimanta shi ba makarantunmu ba su mai da larabci wani abu ne da 'ya'yanmu za su koye shi ba ya sa mutum zai zo ya kare rayuwarsa ya yi nazari bai iya larabci ba ya yi firamare ba a koya masa larabci ba ya yi jiniya sakandare bai iya ba ya yi siniya bai iya ba ya shiga jami'a ya yi digiri bai iya ba ya yi masa digiri bai iya ba ya yi dokta bai iya ba gashi nan ana ce da shi dokta ko profesa amma wallahi jumla ɗaya ta larabci da zai iya karanta ba akwai asarar da ta wuce wannan mutum yana musulmi ƙur'ani izo sittin mutum ya buɗe ƙur'ani rubutun ƙur'ani da shi da rubutun china duk ɗaya ne a wajen ka wani bawan allah yana ba mu labari cewa wata rana sun tafiya sun je aikin umra da shi da wani sa attajiri da allah ya rufa mai asiri kowa yana zuwa ya tawafi ya je zagayo ya zagayo ya zo ya dauki qur'ani izu sittin yana karantawa yana yin sa a matsayin ibada kamar yanzu irin wata ramadana duk musulmi za ga yaron gumi qur'ani yana karanta wannan bawan Allah za a je a gama zagayen tawafi a zo a dawo wallahi ana daukan qur'ani ana karanta shi baya iya karanta komai idan ya karanta sai ta kallon bangon ya duba shi haka ya dudduba ya bude can ya bude can har a gama zama baya iya bude ya karanta komai abokin sa yake tambayarsa ya ce ya kai haka alaji sai ce alaji kai dai kai shiru kawai an yi kuskure me faru ya ce wallahi ba abin da na sani a nan ya ce wallahi daidai da kulhu wallahu ba zan iya bude maka a ina take ba a cikin qur'ani kulhu wallahu ahadu ba zan iya bude ya ce wallahi mun yi yaranta mun yi abubuwa yace yanzu alaji duk abin da Allah ya tara maka na dukiya da arziki manci miloniya malam ya fi karfin abinci ya fi karfin abin sha ya fi karfin motar hawa su ne manya-manyan masu kuɗi a ƙasar nan an tara kadarori an tara duniya an tara kaza amma layi ɗaya na alkur'ani ba zai iya karanta ba ƙul huwa zai iya bude inda take ba irin waɗannan malam suna nan da yawa so wallahi ya kamata mutum kafin ya zo ya da na sani ya nadama kafin mutum ya da na sani ya nadama wallahi ya mazai koyi alkur'ani kuma mu ɗauko hanyar ba <coughs> ba don komai ba saboda a makarantun mu mai da ƙur'ani yana da muhimmanci ba ga mutum musulmi ya buɗe tafkekiyar makaranta iya ganinka a kashe kuɗi ana tara al'umma amma wallahi babu darasin ƙur'ani ko ɗaya a cikin darasin don wulakanci zai zai ɗauko darasin faransanci ya samu kai akwai inda wallahi har chainanci ake koya mutane yanzu yaren faransanci ya fi yanzu yaren chainanci ya fi alƙur'ani kuna kashe kanku da kanku kuna illata rayuwarku da kanku kuna cutar da tarbiyyarku da kanku kuna faɗa da littafinku da kanku duk jaridar duniyar nan za ka iya ɗaukanta ka karanta ta ka fahimce ta ka shiga ka kunna talabishin ɗinka duk kai ta shiga ƙasashe ana jin yarurruka ana labarai ana mai duk kana ganewa amma da an zo ana karanta ƙur'ani baka san me ake karanta akwai asarar da ta wuce musulmi ya zama yana da wannan sifar to wallahi ba a makara ba duk wanda bai iya karatun ƙur'ani ba ya maza maza ya tafi makaranta ko ya nemi mai koya masa ga masana qur'ani wata ɗanka ma ɗan islamiyya zai iya koya maka qur'ani in baka iya ba alaji ma ta ta koya maka yar yarinya nan budurwa da je ka auro yar islamiyya ta koya maka ba wani girman kai ka ajiye hulaka da babban rigar ka ta koya maka ya fi maka mutunci wallahi idan ka kuskura ka mutu ka kwanta a kabari baka iya karatun qur'ani ba ina tabbatar maka za ka ci uban duka a cikin kabarinka wannan ko shakka babu duk wanda ya kuskure ya mutu bai san ƙur'ani ba bai iya karanta ƙur'ani ba to ya tabbatar ya shirya ya ba da gadon bayansa zai daku tun daga kabari za ka shaka shi saboda wannan kana nuna ma ka je wurin Allah ma baka san ma me kake ba a duniya ga baki da man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawm al-qiyamati wizra khalidin fihi wa sa'a lahum yawm al-qiyamati himla wannan man a'rada anhu nan qur'ani ne Allah yake nufi duk wanda bai karanta shi ba ya kaurace masa duk wanda bai saurari ma'anarsa ba ya kaurace masa ya kauce masa yanzu malam kai sai ka ga mutum ya yi ni yana ɗiban kiɗa yana ɗiban sauci a rediyonsa sauci kiɗa yana shan kiɗa yana shan sauci amma wallahi ana kunna qur'ani zai ce kashe kashe kashe bari ya saurara qur'ani ba ka ji motar mutum kiɗa yadda ka san aljani jiya din nan wani bawan Allah ya bugo mun waya yake cewa yake cewa malam Allah saka da alkhairi nace me fa yace wallahi a status ne ga wani aboki na ya sa karatun ka akan muhimmancin sauraron alkur'ani da kuma kauracewa kiɗa da waƙe-waƙe yace wallahi malam ka ga gashi nan yanzu yanzu nan na sha ruwa kiɗa kurin nake ta ba. ruwa fa aka shafa an yi buɗe baki kurin da kiɗa ya buɗe malam yake shan ruwa har wannan musiba ce to wallahi idan muka ga waza'i yanayin da muke ciki rayuwarmu yadda muka maida karatun qur'ani a baya ba ma yin karatun alqur'ani a neko babu qur'ani a waye babu qur'ani a wane ne babu qur'ani yanzu duba jarabawar waye duba jarabawar neko yadda yaran mu suke mutuwa akan ta suna so sai sun ci yanzu akwai laifi dan an sanya qur'ani darasin qur'ani ko da optional ne ma ba ko bane ba a ce wanda yake so ya zaba dan musulmi dai yanzu baka iya turanci ba ba za ka shiga jami'a ba in baka ci mathematics ba baka da credit ba za ka shiga jami'a ba amma wallahi da za ka zo da komai da komai in eh, da za ka zo da qur'ani izu 60 in kai kana hango qur'anin a ka ne saboda tsabar hadisi shi wallahi alazim idan baka zo da wannan darasin da naka faɗa ba wallahi baka shiga jami'a ba wannan yana nuna ku kanku kun nuna ƴaƴanku qur'anin bai da muhimmanci tunda ba wani abin da kuke wai dan yaro wai bai yi qur'ani ba ba abin da zai rasa a duniya ko abin da kuka koya ƴaƴan ku kenan so ya kamata mu gyara akan harkar qur'anin nan rashin kulawa da karatun qur'ani da manyan mu da yaran mu mu mayar da qur'ani ya zama littafin ne na gaske kuma mun yi imani da shi kuma wallahi shi ne zai cece mu manzon Allah yake cewa lallai iqra'ul qur'ana ku rinka karanta alqur'ani فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه شيء القرآن zai zo ranar tashi alkiyama yana ceton masu karanta shi duk wanda ya zama mai yawan karanta alkurani wallahi qur'ani zai cece shi ko babanka bai cece ka ba ko waye dinka bai cece ka ba in kana yawan karatun ƙur'ani wallahi zai cece ka kai ba ma qur'ani ba gurungun a wasu surori ma na alkurani za su yi ceto manzo Allah ce da suratul baqara da suratu ali imrana ranar tashin kiyama za su zo suna jayayya a gaban Allah suna ƙoƙarin fusgan mutumin da yake yawan karanta su bakara tana jan wane ali imran tana jan wane tana cewa na wane bakara tana cewa ai ni yake karantawa a duniya ali imran tana cewa ni ma yana yawan karanta ni suna jayayya waye zai ɗauki wannan bawan Allah ya cece shi kaga wannan alheri ne ashe ya kamata mu mai da hankali wajen karanta wannan alkur'ani sannan manzon Allah ya faɗi ladan karanta alkur'ani yace kowane hasana bi ashri amsalha kowane harafi ɗaya malam yana da lada goma yace la aqulu alif lam mim harfun ba ina nufin alif lam mim harafi bane a'a alifun harfun lamun harfun mimun harfun alif harafi ne lada goma lamun harafi ne lada goma mimun harafi ne lada goma yanzu musulmi in yace ce alif lamim yana da lada talatin idan ka ce bismillahi bismillahi ba'un lada goma sinun lada goma mimun lada goma alifun lada goma lallan lada ashirin ha'un lada goma akan bismillahi kawai zaka tashi da lada saba'in to ya in ka ce bismillahir yaya in ka karanta fatiha manzo Allah ya ce duk wanda ya karanta kul huwallahu ahad sau daya za a ba shi ladan ya karanta one over 3 din alqur'ani kamar ya karanta izu ashirin? idan ya karanta kul huwallahu guda biyu za a ba shi ladan kamar ya karanta two over 3 din alqur'ani idan ya karanta qul Allah guda uku daidai yake da wanda ya sauka alqur'ani ka duba wani bonus duka wannan ya zaka ka fahimta idan ba kana sauraron malamai ba so ku rike alqur'ani ku yi imani da alqur'ani arama mai Allah ya ce bayan wannan يوم ينفخ في السور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نعم. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما الله تبارك وتعالى بيان من بياني أكن وتمون المكومة وأن قولة القرآن ألا كي يمو لقولة القرآن to sannan kuma zai mana bayani wato halin mujrimai mabarnata ahwalul na inda al ke kenan halin mabarnata lokacin da Allah zai tashi mutane ran tashi aljiyama. Allah ce yawma yunfaku fi suri wa nahduru mujirmi na al-mujrimin yawma idhin ranar kiyama ita ce ranar da za a yi huri a busa ƙaho ka tuna ya kai mai hankali ranar da israfilu mala'ika israfilu zai busa kafo annafkatu saniya bushi na biyu wannan bushi na biyu kenan ba bushi na farko ba bushi na farko shine in an busa kowa zai mutu wani fi suri fasa'iƙa man fi samawa wa man fi illa man sha Allah ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون إذا أكي بوش فرقو إذا دنيا تزو كرشي ملائكة زي بوسك أبو كوا سيامتو يا الله yau ana mutuwa wancan ya mutu wancan ya mutu wancan ya mutu muna jin tsoro to akwai ranar da in aka busa kowa sai ya mutu shine fasahika man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah yace to a ranar da muka yi wannan bushi sun manufi fihi ukhra busawa na biyu busa kaho na biyu wa nahshurul mujrimina za mu tashi mabarnata wa najma'uhum lil hisabi za mu hada su dan mu yi musu hisabi da lissafi halata kaunihim zurqul uyuni min shiddatil hawli idan su yayi bulu shine zurqul uyun kaga idan mutum kamar an kada masa bula ba kyan gani wasu malaman suka ce wa na mujrimina yawma idhin zurqa za mu tashi mujrimai a wannan rana zurqan makafi suka ce li'anna al'ayna idza dhahaba dawquha azraqa nadiruha duk lokacin da hasken ido ya tafi to shikenan sai kaga kamar ai baya gani to za mu tashi masu barna a matsayin makafi shine wa nahshurul mujrimina yawma idin zurqa ay nahshurul mujrimina yawma idin umya za mu tashi su a matsayin makami makafi saboda bala'in da ke cikin tashin alkiyama Allah ka kiyaye za ka iya fassara zurkan din nan da fassara ta uku shine da ishirwa wa nahshuru al-mujrimina yawma idin zurqa ay wa nahshuru mujrimina yawma idin yawma idin utasha za mu tashi suna cikin mugun kishirwa Allah yana yi wa mutane azaba da kishirwa ranar tashin alkiyama ko kun san rashin daɗin kishirwa tun da yanzu azumi ake yi to akwai kishirwar da makogoro zai bushe karkab baki zai bushe karkab komai zai bushe saboda mai babu ruwa to za mu tashe su a matsayin masu jin kishirwa Allah ta'ala ya ce wa nufika fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufika fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun za mu yi bushi a kafo duk wanda ke cikin sammai da wanda ke cikin kasai za su tashi za su miƙe ai za su halaka za su mace ga baki daya sai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ga dama su ne zai bari za a yi bushi na gaba sai kaga kowa ya tashi ya miƙe fa idza hum qiyamun zuhun wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'a al-kitab wa ji'a bin nabiyyin wa shuhada Ƙasa za ta yi haske da hasken ubangijinta duniyar nan gaba dai Allah zai haskaka ta da wata fitila ce haske ba hasken rana ba don babu rana a wannan ranar ba hasken wata ba don babu wata a wannan ranar hasken Allah wa wuzi alkitab za a zo a shimfiɗa a ajiye littafi littafin da zai yi bayanin abinda da duk bawa ya aikata na'am littafi kowa yana da littafinsa ni ina da shi kai ma kana da shi kai ma kana da shi ke ma kina da shi kowa yana da littafi za a zo da annabawa da shahidai za a yi hukunci a tsakaninsu hatta annabawa ba za a kyale su ba hatta shahidai ba za a kyale su ba idan har annabi ba a kyale shi ba manzo ba a kyale shi ba kai kana tunanin za a kyale ka wai har wani ya zo ya ce maka wai ya lamunce maka lahirarka saboda diga ne kai lahirarka wani ya zo ya tsaya ma wai a duniyan nan wai ya ce maka wai wai kai abin da ya ga dama wai ya lamunce maka ka ne ka miƙa masa ya soke ya zuba a jihu sannan ya ce wai ya tsaya maka a kiyama da hankalinka ba kwakwalwar majina ba ce da kai duk wanda ya maka wasa da kiyamar ka ya rena maka hankali ya mai da kai baka ma san me kake ba wallahi wallahi malam ko mutum ɗaya ba wanda ya isa alfahari da alwashi a kan harkar kiyama kowa yanzu wani mutum ne fa ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya rasulullah as'aluka murafaqataka fil janna ya rasulullah ina roƙonka ina so in zamanto tare da kai a gidan aljanna manzo Allah ya ce da shi fa inni ala nafsika bi kasrati sujud ka taimake ni a karan kanka da yawaita yin sujada kana so ka zama kana tare da ni a aljanna to ka yawaita sallah kana so ka zama kana tare da ni a cikin aljanna ka yawaita yin sujada kana roƙon Allah to sai wani ya zo ya lale maka ya ce ka biya shi kaza aljannan ma ya lamunce maka ita ya gama da kai kuma ya nuna ma gaba ɗaya ma ba ka da amfani ba kama san mai amfanin zuwan ka duniya ba wannan magana sunanta magana banza sunanta wasa sunanta warki sunanta renin hankali ya shi kuma na gaya maka na maka kudin goro ta mahaukaci kowa ma saboda ana yayin wasa da harkar lahirar nan kawai mutum sai zai maka wasa da lahirar ka ya ce wai kiyama ma wai sun tsaya maka a ina ya tsaya maka wanda shi kansa ta kansa yake ta kansa yake wallahi tallahi ta kansa yake yau mai firin mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة uwa tana gudun ɗanta ɗa yana gudun uwarsa uba yana gudun matarsa mata tana gudun mijinta ɗan uwa yana gudun ɗan uwansa aboki yana gudun abokinsa kowa yana gudun kowa shi kenan wani sai zai ce maka wai ka neme shi wai ku haɗa a can wai ka tsaya ka kama gaskiya ka huta duk wanda yake so ya samu rahamar Allah ya tsaya ya yi aiki Wanzu Allah ya gaya wa nana Fatima ya ce ya Fatima salini min mali ma shi shi'ti ki roƙe ni ki tambaye ni daga cikin dukiyata duk abin da kike so wannan yar annabi ne manzo Allah ya ce mata ki tambaye ni duk abin da kike so a cikin dukiyata ki sani cewa fa inni la ughni anki min Allah shay'a a kiyama fa ba zan wadatar da ke da komai ba ki yi aiki annabi yake gaya wa Fatima ga hadisin kuma yana gani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un za mu tashe su ranar tashin alkiyama suna makafi ko kuma suna zazzare idanuwarsu kamar an kada ruwan bula zurka ko kuma <coughs> za mu tashe su suna cikin ishirwa ya ta kafa tuna bainahum suna ta yin zance na kus-kus a tsakaninsu illa bistun illa ashira suna faɗa suna cewa ya ai duka duka ma mu zamanmu na duniya ma ba mu kwana goma ba kaji malam wannan fa idan an zo kiyama ne fa saboda bala'in da ke tattare da tashin alkiyama wai mutanen da suke tsaye a kiyaman za su rinka faɗa su ce ai gaba ɗaya ma rayuwarsu a duniya ma ai bai wuce kwana goma ba mujirmai mafarkatan nan da Allah ya ba da labari za su yi attakhafut ya tahamasuna kenan fi ma bainahu a cikin wannan rana yawmul afi yar maganganu a ɗan faɗa kaɗan kaɗan kaɗan ai ma da bistun fi kuma illa ashirin ai ba mu zauna a cikin kaburukan mu ba face kwana goma ne kawai ko dare goma abin suke nufi a nan ba su daɗe ba ga baki ɗaya istiksar mudda suna ganin Allah ya musu gaggawa sannan suna yin nadama dangane da yau ga kiyama ta zo musu ba tare da sun shirya ba lokacin ya musu kaɗan malamai suka ce duk wanda ya je kiyama wallahi sai ya ci zai ya tsace ashe bai dade a duniya ba wani fasin shekara dubu nawa a kabari malam tun da aka yi duniya fa ake mutuwa wasu ba su suna kabari a kwance yanzu duk wanda ya mutu ba aka binne shi ba, zai yi ta zama ne yana jira sai Allah ya tada alkiyama fa kasan shekara nawa zai yi to galibin mu akramaka Allah wallahi sai mun fi dadewa a kabari sama da dadewar mu a duniya duka duka ma zaman mu a duniya shekara nawa ne muke Da ki dai ma wanda Allah ce amaru ummati ma baina 60 ila 70 shekarun al'umma ta gaba ɗaya daga shekara 60 ne zuwa 70 ake bubbuge mutane duk morewa da jin daɗin da zaka yi a duniya wallahi kana tsallaka kana kai wannan shekarun to wallahi ka fara fita daga layin masu jin daɗi ko ka shirya ko baka shirya ba kawai ka kusa tafiya kawai sittin saba'in ake ta mutuwa ana tafiya wani daga talatin ma ake kwashe shi wani arba'in zai je tafka hadari ya mutu wani ashirin da uku an buge shi ya tafi wani sha uku ma aka bar masa wani goma ma aka bar masa wani ma bai fara cin duniyar ba ma wani ya ma seta duniyar yana so ya ci duniyar ya yi shiri sai a ɗauke shi ya tafi to wallahi tallahi ina gaya muku duk wanda ya je kiyama sai ya yi da na sani ya ce wai Wuya aka yi ne wai an taɓa zama wai a wata rayuwa wai an yi wata rayuwa a duniya wai kwana nawa aka yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a lokacin zai bayyana gare su annal ba'su haqq lalle tashin kiyama gaskiya ne wa annal hisabu haqq kuma lalle lissafi da hisabi ka san me hisabi lissafi tun da ka balaga za a fara lissafawa sallah nawa ake binka har zuwa ta shekara nawa kai juma'a nawa ake binka farilla nawa ake binka zakka nawa ake binka iya adadin numfashinka duk abin da ka ci sai an tambaye ka shi halal ka shi ka ci duk abin da ka sha sai an tambaye ka halal ka sha duk abin da ka kashe sai an tambaye ka halal ka kashe duk inda ka zauna sai an tambaye ka da halal ka yi duk abin da ka mulka sai an tambaye ka halal ka yi wani ne hisabi wani ne lissafi al'amari ya juya ala aks ma ya tawahamun a bisa akasin yadda suke tsammani Allah ya nuna mana cikan mulkin sai ce a a'lamu bima yaquluna mu ne muka fi kowa sanin abin da suke fada ai nahnu wahdana mu mu kadai inji Allah mun kuka fi kowa sanin abin da suke faɗa a tsakaninsu la ya fa alaina shay'un mimma ya takhafatu min sha'ani muddati lubsihim <coughs> babu abin da ke buya a gare mu cikin maganar da suke takhafut suke koyewa a tsakaninsu dangane da lokacin da suka zauna a cikin kabarinsu ko a duniya illa bisum illa ashara dinnan a duniya ne ko a kabari mu muka fi sanin kwana nawa suka yi in ji Allah mu muka fi sanin shekaru nawa suka yi Allah ya ce mai nahnu a'lamu نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا الله يتشمون بك بقوة سلم أبن دسك نعم يا تبارك وتعالى يا الله للي ألا كيك بقوة سلم أبن دسك فلا يذن ذونا نسري لكي na ce kaza ka ce kaza a boye to Allah ya fi mu sanin me muka gulla a tsakanin mu iz yaqulu amsaluhum tariqatan yayin da a'daluhum ra'ayin wanda ya fi su daidaituwar ra'ayi shine amsaluhum tariqa wanda ya fi su daidaituwar ra'ayi shine zai ce tab illa bisum illa yawma ai gaba ɗaya ma a duniya ko a kabari ma ba ku zauna ba kwana ɗaya kawai kuka yi la ilaha illallah waɗancan suna cewa an yi kwana goma to ga wanda yake a adaluhun kaunan arjamuhun akla wanda ya fi su rinjayen hankali wai shine a lokacin yake cewa ai kwata-kwata zaman da kuka yi ma bai fi kwana ɗaya bayi wasu malamai suka ce kwana ɗaya ko kuma ana nufin yauman ana nufin mutlaƙul waqt kawai lokaci abinda ya sa aka yi tankirinsa yawman aka tashi a nakira littaklil ne wattahqir dan a nuna kaɗan ne kuma bai kai ya kawo ba zaman duniya wallahi zaman duniya malam ba komai bane ka duba yadda mutane suke cin duniya da sun ke malam ka duba yadda mutane suka rungumi duniya kamar ba za su banta ba duk jin daɗi da morewar da kake tsammani duk ranar da ka mutu za ka gane ba ka daɗe a duniya ba wallahi ka ji an zo ma ana cewa ma ana tunanin ma wai kana cewa wai ko kwana ɗaya ma kai ma a duniya duk daɗe wadda kai wallahi in ka ga bala'in tashin kiyama za ka gane cewa baka daɗe ba saboda za a nuna maka lissafin wata rayuwa ce ta har abada da baka san ƙarshen ta ba in ka kuskura ka tafi kiyama a goce in ka kuskura ka tafi kiyama a kauce za ka ga wata rayuwa ce ba mutuwa mutuwa ce ka riga ka yi ta to yanzu har an tada kiyama yanzu ko dai aljanna ne ko wuta to lokacin za ka gane ashe duniya ma wasa aka yi amma yau ka duba yadda mutane suka rungumi duniya suke rashin mutunci a cikin duniya ake keta dokar Allah a cikin duniya ake zalunci a cikin duniya ka duba yau irin halin nan da muke ciki muna cikin bala'i a ƙasar nan bala'in ciwo muna cikin mutuwa a ƙasar nan muna ta mutuwa ba mu san sababin da yake kashe mu ba an kirkiri wata cuta an kawo mana ita tana ta kashe mu sannan yan uwanmu kuma ana ta ihu ana addu'a ana kuka a lokacin su kuma suka zare wukar su da suke yanka mutane suke cin kuɗi mai siga ya yi kuɗi mai taliya ya yi kuɗi mai shinkafa ya yi kuɗi mai kaza ya yi kuɗi koma ya ƙara masa kuɗi kai har katako sun ƙara masa kuɗi babu abin da ba a ƙara mai kuɗi ba mai lemo ya ƙara kuɗi saboda coronavirus mai ayaba ya ƙara kuɗi saboda coronavirus mai siga ya ƙara mai fulawa ya ƙara wannan idan ma ka samu ka je ka ga mutane saboda talauci da bala'in da ake ciki yau har warwaso idan an ga motar kayan abinci a kano yau gashi a fili muna kallo da gudu da ƙarfin tuwo ake warwaso ana kwace katan katan ɗin taliya saboda yunwa ta riski mutane an ƙara wa taliya dubu kaza siga ana sayar da ita naira dubu goma sha biyu da ɗari biyar yau siga ta tashi a kan kuɗi naira dubu ashirin da bakwai ashirin da takwas har dubu talatin yau a garin nan buhun siga naira dubu talatin saboda musulmi zai yi azumi zai yi buɗe baki zai sha siga kuma wallahi ba kamfanin siga ne suka tsara kuɗi ba ni ne da kai yan uwanmu sai mutum ya zo ya buɗe baki yana zagin wani gwamna ko yana zagin wani shugaba ko yana zagin wani kaza yana zagin wani ga mutumin banza nan ka kulle kanka kai baka da kirki an ce wani babban attajiri a kasuwa haka kurin ya fito ya sha isa ana zuwa ana gaishe saboda yana da tirelar taliya ta fi ɗari biyar yana da tirelar suga ta fi ɗari biyar ya sa hannu ya ce kai jama'a na ƙara kuɗin kaya yau kaza ne haka ake yi yanzu wanda yake tunanin kiyama yake tunanin wannan ranar zai wannan malam har ruwan sha mutane ɓoye shi suke yi saboda bala'i kuna mutuwa kuna jefa a kanku bala'i an ɓoye shinkafa an ɓoye taliya an ɓoye garin kwaki malam garin kwaki ana layi ana buge-buge ana sayan garin kwaki an ƙara masa kuɗi ga corona tana kashe mu ga kuma kuma kuna kashe mu a gida an kuma ninki mai mu a gida an ce kar mu fita ku kuma kuna ta ƙara kuɗi yanzu wanda yake tunanin kiyama zai wannan abu to wallahi tallahi muna yi muku wa'azi ku sani akwai wannan ranar a gaban ku kuma wallahi sai an tsaya yawmul hisabi an yi lissafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man tawalla shay'an min umuri ummati فشق عليهم فاشكك اللهم علي wanda ya jibanci wani al'amari na al'ummata wani haƙƙi na al'ummata shugabanci na al'ummata wani nauyi na al'ummata ya shiga hannunsa ya tsananta musu ya Allah ka tsananta masa in ji annabar rahama ba in ji ni ba duk wanda ya jibanci wani lamari na al'umma ya tsananta musu annabi ya ce fashku illahumma alaihi wanda kuma ya jibinci wani al'amari na wannan al'umma ya sauƙaƙa to ya ubangiji kai ma ka sauƙaƙa masu to za ka zo ranar da za ka rinka cewa wai kwana nawa ka yi ma a duniya alaji kana nan kana ƙare-ƙaren wannan kuɗin watakila ba za ka daɗe watakila korona ma da kai za ta tafi kana nan kana wani ƙare-ƙaren watakila ma ba da kai za a yi sallar idi ba kuna nan kuna tatsa jinin talakawa suna mutuwa da yunwa watakila daurin aure zaka je gari kaza mota za ta yi kuli kulin rakiya da kai ta halakar da kai ina kudin da ka tara ina dukiyar da ka tara yuhawwalu an qaribin min qusurin muzakrafatin ila baiti turabi fayudau fihi mahjuran wahida ahata bihi shuhubu al-iqtirabi me yace a hankali za a dauko ka daga gida da ka gina mai tsada alaji a kai ka gidan ƙasa gidan turbaya gidan kabari a sa ka kai kai kadai mahjuran wahida yau dinna mun binna wani kai daya a sa ka a guri matsatse kabarinka wallahi ba za su maka da faɗi ma wai yanda za ka sha iska ba ko yanda za ka yi motsi wallahi cif cif ake aunawa wani ma sai an daɗa sassaƙan gefensa a zura shi a cikin kabarinsa kuma kayan tashin hankali zo ya kewaye ka Allah ya ce za a zo mutane suna tattauna a tsakanin suna cewa illa bisum illa yawma wannan da aka ce amsalhum tariqa malamai suke cewa ba ana nufin wannan wanda ya faɗi magana shi ya fi gaskiya ne a ciki Lali li kaunihi aqrabu ila sidqi ba a'a bal kaunihi adalla ala shiddati al kamar yadda Allah ne yake faɗa ai كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ranar da za su ganta ranar tashi alƙiyama wallahi ana musu lissafin duniya za su ɗauka cewa kai to ko yi ne suka yi ne ko yammaci suka yi ko safiya kawai suka yi ranar a kiyama za ka yi tunanin wannan duniyar da ta shirya mata za ka yi biya a cikinta to wallahi sai ka zo kana da na sani lam basu illa ashiyatan Audu duhaha sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya rufe da wai tsalolaka suna tambayan ka dangane da halin da duwatsu za su kasance ran tashi a kiyama su masu wannan tambaya kafiran makka ne suke tambaya wai wai wannan ubangijin naka ya muhammadu wai yaya zai yi da duwatsu ne ranar tashin kiyama suna mamaki ina za a shigar da duwatsu kafiran makka wai kun san me wannan tambayar tambaya ce a bisa wulakanci da tozartawa muhammadu ya allah ka zai da duwatsu wannan tafka tafkan duwatsun na makka da madina ya allah zai da su in yadda da kiyama In innaka tadda'i anna hadhihi duniya tafna to ai ka ce mana wai duniya za ta kare ko kuma ka ce wa inna na nub'atu ba'da al-mauti ka ce mana za mu tashi bayan mun mutu ko shine can Allah yake cewa za'amal ladina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir kafirai suna cewa su ba tashi ba Allah ya ce ga ya musu wallahi za ku tashi wallahi tallahi sai an tashe ku arne kafiri shine ke ganin ba za tashe shi kiyama ba Allah ya ce wallahi za ku tashi <coughs> kuma sai an ba ku labari da abin da kuka aikata wallahi duk abin da ka aikata wallahi sai Allah ya baka labari akan su ranar tashin alkiyama kuma da ƙarshe Allah ya ce wa zalika Allah yasir ai wannan abu ne mai sauki to wai sai suka tambaye shine Allah ya ce wa yasalunaka anil jibal suna tambayanka dangane da duwatsu kafirai suna tambayanka dangane da duwatsu faƙul ha rabbi nasba ka gaya musu ubangiji zai tumbuke su tumbukewa shine ha rabbi nasba ubangiji zai tumbuke su tumbukewa kaji malam kaji wani ikon Allah kaji karfin Allah kaji sarautar ubangiji ka san yadda za ka iya cire ka san yadda zaka cire ciyawa yar karamar ciyawa an ta tsoro maka a kofar gida ko a wani guri ka tsitsinge ta ka cire ta to haka ubangiji tabaraka ta'ala zai babballe duwatsu ranar tashin kiyama duk girman dutse shine yansifuha rabbi nasfa haka ka'an safsafa Allah zai bar ƙasa ta zama ka idan an ce ka abin da ya fito fili ma'ana ƙasar za ta zama high leveling al-munkashifu min al babu tsuro babu gini shine fa yadaruha ka'a in an ce ka'a wurin da yake flat ba gini ƙasa ɗan dauri safsafa wanda yake daidai in an ce safsaf a larabci ana nufin almustawiyatul malza abin da yake daidai kuma yake sumul kai ka ce wuri ɗaya ne duk duniya haka za ka ganta la tara fiha iwajan wala amta babu kwari babu tudu shine la tara fiha iwajan wala amta ba kuna tunanin duwatsu za su gagare ubangiji bane ba to ga yanda Allah zai yi da su nike su zai yi ga baki daya shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayani dangane da halin da duwatsu za su kasance ranar tashin alkiyama ta hanyoyi da yawa Allah ce fa'iza nufi fi su nafkhatun wahida wa humilatil ardu wal jibalu fa dukkata dakkatan wahida wannan ayar ta nuna mana duk duwatsu da ka sani a ranar tashi alkiyama za a nike su nikawa guda ɗaya. yanda ka san za a nika garin fulawa wallahi haka za a nike duwatsu su bi iska a wani gurin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce zan baza duwatsun su zama iska tsakanin sama da ƙasa ويوم ينفخ في السور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين سيتي وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر الصحاب ذاك قدوة وكان طمانا أدنك لسكي صندوري ne amma wallahi tafiya suke yadda ka san girgije ga jimare hadiri yana tafiya yana ramarmashewa yana bin iska ya zama ruwa wallahi haka zaka ga duwatsu ranar tashi alkiyama wahiya tamurru sahab wani abu sai Allah ce sun Allah alladhi na kulla shay innahu khabirun bima taf'alun a wani wurin yace wa yawma nusayyiru Jibala wa tara al-arda bariza za mu sa duwatsu su rinka tafiya suna mirginawa wannan duwatsu duk wani girman dutse da ka sani a duniya wa idal jibalu suyirat kaji ko a can yace wa yawma nusayyirul jibal wa tara al bariza a wani gurin yace wa idal jibalu suyirat dum anan guda ɗaya ne a wata ayar Allah ce wa suyiratil jibalu fa kanat saraba a wani gurin yau yawma muru sama'u mawra wa tasirul jibalu Saira. sannan Allah tabaraka wa ta'ala yace a wani gurin zai rijiddige duwatsun nan zai tsatsanka su wa busatil jibalu bassa abinda ake nufi da bussa wato za a tsiffin su a ragargaje su su zama kamar gari wa humilatil ardu wal jibalu fa dukkata dakkatan wahida nika guda ɗaya Allah zai mai da su Allah ya ce a wani gudun zai mai da su kamar yashi <coughs> kamar yashi Allah zai mai da duwatsun wani gurin yace zai mai da su kamar auduga da aka cire 'ya'yan audugar ka san auduga idan ɗan kwansan audugan yana ciki to tana da nauyi in aka cire anguriyar ciki din to audugar ba ta da nauyi to haka Allah zai mai da duwatsu Yau matar jiful ardu jibalu wa kanat jibalu kasiban mahila a wani gurin Allah ce wata kunu samau kal-mu'l wa jibalu kalihin ihin الإحن شيني الصوف المصبوغ كأن فتات الإحن في كل منزل نزل به حب الفنا لم يحطم كما يدى زهير بن أبي السلمة يكفل كأن فتات كأن فتات الإحن في كل منزل نزل به حب الفنا لم يحطم الله تبارك وتعالى يتشي ونقول زي ميرسو كمر إسكا وبصة الجبال بس fakana taba'an mubassa a wani gurin kuma yace zai mai da su saraba haba'an mubassa din shine saraba ina irin kawalwal ya din ka gano abu malam kamar ruwa ne can idan kana tafiya a titi ka hango can za ka kamar ruwa ne a kwance aka amanna to akwai lokacin da Allah a kiyama zai mai da duwatsu kamar haka sai ka je ka ga babu su ka tsammanin dutsen ne sai ka je gurin ka ga babu shi Allah ya tafiyar da shi hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajada Allah indahu fa waffahu hisaba sai ce wai tsalunaka anil jibal fa qul nasfa suna tambayan ka dangane da duwatsu to ka ce ubangiji ne zai nike su ai zai tsinke su shine yansifuha rabbi nasfa wasu malamai suka ce a'a muminai ne suke tambaya don neman ilimi don neman sani suke tambayar annabi yaya duwatsu za su kasance ranar tashin alkiyama ne kan ya rasulullah yaya duwatsu za su kasance idan Allah ya ce zai naɗe ƙasa to ya za a naɗe ƙasa kamar tabarma alhali da duwatsu don kuma Allah ce wal jibala autada duwatsun nan an sa su kamar turaku ne tambaya suka yi na'am alqur'ani yazo da uslubin tambaya kuma Allah ya bada ansa shine na kawo mana waɗannan ayoyi duka Allah ya bada labari ga yadda zai da duwatsun ayoyi barkati ba abin da ya gagara Allah al'ada alqur'ani akan yi tambaya kuma Allah ya kan bada ansa a wani wurin Allah ya ce wa yas'alunaka anir ruh ni ma tambaya suke sun tambaye ka dangane da rai annabi kenan nan an tambaye shi anil jibal wa yas'alunaka anil jibal faƙul yansifuwa rabbi nasfa a wani gurin wa yas'alunaka anir ruha Allah ce kulin ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila a wani gurin wa yas'alunaka anil khamri wal maisiri qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin-nas tambaya suka shi kuma akan giya wani gurin kuma suka tambaye shi akan abin da suke za ciyar ko suke ciyarwa yas'alunaka ma za yunfiqun قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين أول قرن يسألونك ماذا أهل لهم قل أهل لكم الطيبات أول قرن يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير أول قرن يسألونك عن الساعة أيان مرساها أول قرن يسألونك عن المحيض قل هو عذن فأتجد النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن tambayoyi ne ake tsaye wanzan Allah amma duk tambaya idan an yi masa insha Allahu yana ba da ansa nan gurin da suka tambaye shi akan dutse sai ce ha rabbi nasfa ka ka'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta ha malaman tafsiri suka ce akwai fuskoki guda biyu a wajen malamai ha din nan wannan lamiri ana nufin ƙasan ne ko kuma duwatsun da yaji fayazaruha qa'an safsafa Ƙasar ne ake nufi za a bata ta zama ka safsafan ko ko duwatsun ne wasu ka ce lamirin yana komawa ne kan ita ƙasar. ko da dai ba ambace ta ba kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yace ma taraka ala dhahriha min dabba ko ma taraka alaiha min dabba kaga abdamiru raji'un ila al-ard kenan duk da cewa lam yajri laha zikir ba ambace ta ba akan iya kawo lamirin abu ba ambace da ba a faɗe shi ba kamar yadda malamai suka yi bayani Allah ya musu rahama wasu kuma suka ce a'a ana nufin su duwatsun ne duwatsun ake nufin fa ka an sassafa inda duwatsun suka tsiro Allah zai tsintsinke su ya mayar da gurin ya yi labulin babu tudu la tara fiha iwajan wala amta babu rami babu tudu ga baki daya haka za kasance ranar tashin alkiyama malamai suka ce lamarin tashin alkiyama wato lamari ne wanda yake mai ban tsoro kwarai da gaske idan har duwatsu kadai duwatsu kansu za su shiga uku ranar tashin kiyama dutse fa to malam ina ga mutum ina za mu sa kanmu to ko dutse ba a bashi ba sai an tumbuke shi an nike shi ya zama gari ya bi iska ballantana wani dan adam wai wani yana cewa wai wai su ai ai in sun yi kaza sun yi kaza Allah ma bai zai musu kaza ba a kiyama a'a baka san kiyama bane ba wallahi duk wanda ka yana alwashi akan harkar tashin alkiyama to ka tausaya masa bai ma san me alkiyama ba annabi rahama sallallahu alaihi wasallam hadiri idan ya gani ya taso da iska wallahi kafa gwiwa su yake a ƙasa yana Allahumma sallim Allahumma sallim Allah ka kubutar da mu saboda yana jin tsoron kada Allah ya mutane azaba da wannan hadirin ya tashi alkiyama ya kifar da su annabi kansa kuma ya gaya mana kowa ta kan shi yake yi kowa ta kan shi yake yi ya ce wa nana aisha tsirara za a tsaya ba riga ba wando nana aisha ta ce yanzu to mata yaya za su yi ba wando ba riga ba sutura annabi ya ce yau ke aisha waye yake tunanin wai wani tsirara ne in ka har ana tunanin wani yana kallon tsiraicin wani ashe ma da kwanciyar hankali ai yaushe ma za ka duba ka gane wani tsirara ne ko wani waye ke kusa da kai ya ce mata al'amarin kiyama ya wuce haka so muna fatan yan uwa mu yi wa kanmu tanadi mai kyau akan wannan kiyama Allah sa mu cika da imani abinda muka faɗa ne dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته